Bikin raya al'adun gargajiya da aka gudanar a birnin Jos jihar Plateau ya kasance dandali na haɗa kan 'yan Najeriya daga ƙabilu da addinai daban-daban Jihohi 26 ne suka hallara a Jos don baje kolin al'adunsu ta hanyar raye-raye, cin abinci tare da kasancewa a wuri guda suna cuɗanya da juna. Wasu da suka halarci bikin sun bayyana cewa irin haɗin kai da suka yi a wurin wannan biki idan har an inganta shi zai kawo fahimtar juna da magance irin bambance-bambance da kallon hadirin kaji da ɓangarorin Najeriya ke yi wa juna. sunana isaac michael da Sham daga bauchi state cultural group eh yakan kawo haɗin kai to ka gari idan an kawo haɗin kanmu haka muna sadu da juna haka ibo ma ba zai rena ma mutumin arewa ba bayar bai ma ba za a rena mashi ba za mu zauna uwa ɗaya uba ɗaya a yin najeriya da muke kamar yadda kakanninmu su eh, sabakar da su nambiya suke suka yi sunana karimatu muhammad inuwa kano state history and culture bureau rashin fahimtar juna shi yake kawo mana matsaloli to idan kowa ya fahimci kowa wannan al'ada ta fahimci wannan wannan addini ya fahimci wannan wannan yare ya fahimci wannan to za mu warware matsalar da take damun Najeriya. Sunana Silas Usman, gwamnati ta inganta wannan hidiman. Sunana Lizzy of daga Cross River State ne. Saboda kamar da nake jin Hausa haka, ina da mutane colleagues a Kaduna, a da haka kin gani, there's love. At least the next abun nan da za a yi, za a sa drama. Draman kuma zai nuna wa gashi ana so peace a Najeriya. Wasu da suka halarci bikin raya al'adun 'yan Najeriya kenan. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjan, ya ce bikin raya al'adun gargajiyan ya ba jama'a sanin cewa zaman lafiya ya dawo jihar Plateau. Babba abin da ake so a cimma shine a rayar da al'adun jama'a wani bai taba gani ba har girma yusufa bai san ma akwai wata al'ada banban da nasa kuma a jihar plateau nan babban buri da za mu ci ma shine mutane za su sani yanzu akwai zaman lafiya jihar plateau ta dole darakta janar na hukumar raya al'adun gargajiya ta ƙasa otumba olusegun runshewe ya ce cikin kwanaki goma da suka yi bukukuwan sun fahimci cewa za a iya mai da jihar plateau ta kasance kamar manyan ƙasashen duniya da ake tunƙaho da su don yawon buɗe ido We are going to talk to all the investors to come to the plateau. Ya ce za mu yi magana da dukkan masu zuba jari su zo jihar Plateau, hakan zai samar da ayyukan yi ta yadda dukkan mu za mu ji daɗi. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce bikin na bana mai taken raya al'adun gargajiya bayan cutar corona da sauyin al'adu zai janyo hankalin duniya kan halin da ake ciki don samar da ci gaba ta hanyar hulɗa tsakanin al'umma da farfado da tattalin arzikin ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.